ga walihi wa af'alihi wa ahwalihi da ƙaulolinsa da ayyukansa da halayensa ya kai matuƙa cikin gaskiya nabiyan annabi ne wai badalu min kabarihi ne zama badali ga wancan labari idza qala li abi idza qala li abihi ya bati limata budu ma la yasma'u wa la yubsir wa la yughni anka shay'a idza qala li abihi azara yayin da yake ga babansa azara to amma dole sai mun shiga sharhi malamai suna bayani akan babansa ne ko ba babansa ba ne ƙila hmm. wani ƙaunin haƙiƙatan baba ne na haƙiƙa huwa ma mashi alayhi suyudi imamu suyudi ya tafi akan wannan fi suratun lan'am daga lan'am. Ta ba a nilmu fasari huna shi ma mai fasara anan yabi wancan magana wala ya lura ba zai cutar ba kuwar usulul anbiya ya kafir cewan asalin annabawa dan baban annabi ya zama kafiri to ai ba zai kawo cutarwa ga annabawan ba <coughs> fa inna la ya karibu da hmm. hayyi min almayiti Allah ya faɗa qur'ani yakan fidda rayayya a cikin macece to ai ga annabi ne na qur'ani tunda ko zai fidda rayayya macece macecen kafiri ne rayayyan annabin Allah wala yunabi kuma wannan ba zai kore mana qawluhu sallallahu alaihi wasallam fadan annabi tsira da amincin Allah da yace ma zalat annabi yace ban gushe ba an taqalu min aslab dahira ana ciro ne daga tsatso tsarkakekke ila alhamar fakira zuwa ga mahaifa tsarkakekkiya li'anna ma'ana dahira dinnan min sibayil jahiliya babu wani zinace zinace na jahiliya da ya same aiwa in kanu kubaran ko kafirai ne ma dai ba sa zinace zinace au yi ƙalo wasu malaman suka ce a'a inna azara lam ya ta ga kufurhu malamai suka ce hi azaran ma fa ba a tabbatar da kafircinsa ba illa ba'a da yi ibrahim sai da aka aiko annabi ibrahim ya zama manzo a nan baban ya kafirce lokacin da hasken annabi muhammadu zai biyo ta azara to ba kafiri ba ne Ka eh, kaga a lokacin yi annabi ibrahim a jikinsa akwai hasken annabi muhammadu kafin ya haifi annabi ibrahim ba kafiri ba ne bayan ya haife shi hasken annabi ya koma cikin annabi ibrahim a <coughs> lokacin da aka aiko annabi ibrahim lokacin ya kafirce to saboda haka kaga a lokacin da hasken sai na rasulullahi zai biyo ta hmm. kansa ba kabari ba ne sai da aka aika annabi ibrahim a lokacin azara ya kafirci wahina izin a wannan yayin gayan mai sharhi yana gaya muku faƙadin taƙala minhu nurul muhammadi ila he. a lokacin aka ciro hasken annabi muhammadu zuwa ɗansa annabi ibrahim wa huwa biya halatul fatarati kuma lokacin halan fatara ne wakila wani ƙaulin huwa ammuhu shi azaran nan ba babansa bane baffansa ne wan babansa ne ko kanin babansa ne kawunsa ne wai zama abi sunan baban annabi ibrahim malamai sun ce tariku tariku ne azaran rafanansa ne wasu ma abban ala akabiri dama ana ambatan wan baban kama kana ce da hi baba ga al'adan manyan mutane in dai akwai daraja ai wan babanka yau zai a ce wai babanka ne wannan babanka ne kanin babanka ba babanka ne ana faɗin haka min tasmiyatul ammul abbi don sau da yawa za a ambaci ammi a matsayin uba haka ne ai ko eh aina ne a qur'ani Allah ya ambaci ammi a uba ne hmm. إذا هالر يعقوب الموت أم كنتم شهداء إذا هالر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونال له مسلمون تلك تلك أمة قد كلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم wala tun tusaluna amma kanu ya'malun to kaga shi annabi yaquba ai babansa annabi ishaqa ne amma da annabi ishaqa da annabi isma'ila babansa ɗaya, sai dai a haihuwa annabi isma'ila ya riga annabi ishaqa da shekara goma bayan an haifi annabi isma'ila da shekara goma sannan kuma aka haifi annabi isiya ga babansu ɗaya uwa daban wannan ɗan gidan hajara wannan kuma wato ba hajara ba mai ɗaya matar annabi ibrahim saratu saratu ta haifi annabi ishaqa hajara ta haifi annabi isma'ila tsakaninsu shekara goma ne amma lokacin da annabi yaƙuba shi kuma annabi ga ya haifi annabi yaƙuba yaquba ya aibi annabi yusuf da yan uwansa to amma idza hadar yaquba al maut yayin da annabi yaquba mutuwa ya halarto shi ya tare yayansa ya ce mata buruna min ba'adi bayana wa za ku bautawa suka je kanu na abadu ilahaka za mu bautawa ubangijinka ilaha aba'ika ibrahima ubangijin babanka annabi ibrahima Wai isma'ila da babanka annabi isma'ila kaga babbansa ne babansa isyaqa ne amma ilahaka wa ilaha abayaka ibrahima wa isma'ila wa ishaqa ilahan wahida kakan ma ya zama baba babbansa ma aka kira da baba kuma baban ma aka kira da baba to shine yanzu malamai suka ce mai yiwa azaran zai iya zama babban annabi ibrahima dan ana iya ambatan ammi a matsayin uba abin da yasa na kawo muku wannan koda wani ya tambaye ka yace to ai na ki ambatan amman abu ka je ka nemo wancan aya wa alai a gara ka fala yuradu hadith al mutaqaddim duk wannan ba zai iya yin raddi ga hadisin da ya gabata ba wa hadha qawlani lil mufassirin wannan dai zantuna ne guda biyu ga malaman tafsiri azaran in ya zama shine babansa to yanda za ku faɗa ku ce ai azaran in dai shi ne baban annabi ibrahim yadda ƙur'ani ya faɗa to lokacin da za a haifa annabi ibrahim ba kafiri ba ne sai da ya aka ya haifa annabi ibrahim aka samu shekaru wajen arba'in an bayi manzanci to a lokacin tukun ya zama kafiri kafin nan hasken annabi muhammadu ya koma jikin annabi ibrahim idan kuma azaran ba babansa ba ne tariku ne to yi kenan tarikun dama ba kafiri ba ne kuma zamanin zamanin fatara ne babu wani annabi a tsakani saboda ya karkace kafiri da annabi yake cewa tun daga babana annabi adamu har zuwa babana sai da na abdullahi ba a same ni ta hanyar zinace-zinace na mutane ba ƙur'ani kuma ya faɗa dama ya ce duk iyayen annabi muhammadu masu gaida allah ne zai yare ka za ka allah zai yare ka ina ta وتقلبك في الساجدين الذي يريك شيني زرجين da yake ganin ka shine da kum yayin da kake tsayawa wato kallabuka Allah ya juya ka daga wannan mahaifa zuwa wannan tsatso daga wannan tsatso zuwa wannan mahaifa wata kallabuka fi sajidina Allah yana <coughs> juya ka tsakanin masu gaida ni inji Allah to kaga iyayensa gaba ɗaya masu gaida Allah ne kar ku biya yan zamani mutum ya tsaya yana magana a haƙƙin iyayen annabi dama dan wuta ne mutum kar ka yadda Allah da yake ya zaba masa kom mutum ne Allah ya bayi littafin da ba irinsa Allah ya bayi garin da duk duniya ba irinsa ya ji yagun ɗakinsa da ba irinsa ya bayi zamanin da ba irin zamaninsa a annaba ya zama shine shugaba ‘ya'yansa kuma shine shugaban mutane a mata ba a samu mata masu daraja irin matan annabi muhammadu ba sai a iyaye Allah zai manta ya bashi marasa daraja ka zama ba ka da daraja duk iyayen annabi muhammad yan aljanna ne su ba ma wai su ga aljanna ba su ma masu bada da aljannan ne wannan haske mai albarka ya zo ya zo ya gogi mahaifa ya fice mahaifan ba ta zama yar aljanna ba ai ba zai yi ba ai wannan hasken inda ya gogi mahaifa ya fice ko mahaifar kafira ce ta zama dan aljanna albarkacin wannan hasken ya shafe shi kuma wani tsatso a ce wannan hasken ya zo ya biyo ta wannan tsatso a ce wannan tsatsan bai haska ba ai ba zai yi ba daga ya taba yi kenan chemical ne yana tabawa wannan tsatsan shi ma ya zama dan aljanna duk abin da annabi ya raba abin yayi albarka kurin in ma da albarkansa albarkan zai kara in ma ba yi da albarka abin a ran nan zai zama mai albarka saboda alfarman sai da na rasulullahi sallallahu alaihi wasallam me kake cewa iz qala li abihi ya abati ma la yas iz qala li abihi ya abati lima ta'budu ma la yasma wa la yubsir wa la yughni anka shay'a yayin da yake ga babansa lima dan me yasa ta abu da baba kake bautawa ma la yasma'u abin da baya ji wala yusiru baya gani wala yugni anka kuma ba zai wadatar da kai ba ai la yafi ka ba zai wadatar da kai shi da wani abu ba min na fa'in na amfani auraron ko na cutarwa mm. ya abati inni kan jani min al-ilmi ma lam yatika fatabini adika siradan sawiya ya abati ya babana inni qad ja'ani haqiqa ya zo mini min ilimi Allah ya zo min da ilimi malam ya ce ka irin ilimin da kai ba a zo maka da shi ba fata bi ni duk abin da kake ka bari ka komo ka bi ni a hadika na shiryar da kai siradan tabarki sawiyan madaidaici mm. Musaƙiman madaidaici shine tabarkin addinin musulunci ya abati la ta'budu shaytan mm. inna shaytana kana a asiya ya abaji ya babana la ta'budu shaidan, kada ka bauta wa shaytan ai bida'atika iyahu da biye masa fi ibadatul asnami abotan gumakai bautan na gungi da kake umarnin ne shaidan ka biyewa inna shaidana kaga yi shaidan kana asiyan mai saƙo ne ni ga sarki Allah Kasir isyani yi shaidan mai yawan sabawa Allah ne abin da ya gaya masa hmm. ya abati inni kafu an yamasaka azabun min ar Ramani, fatakuna li shaytani waliya yace kala yace ya abati ya babana ya kawo, ni fa ina jiye tsoro an a azaban kada azaba ta shafe ka min rahmani daga sarki Allah illam tatub in dai baka tuba ka bar wannan aiki ba fa takuna li shaytani waliyan domin shaydan ya zama shine mai taimakon ka nasiran wa qarinan kar ɗan ya zama shine abokin ka finnari wanda za ku zauna da kai da shi a gidan wuta mm. qala arajibun tana lihati ya ibrahim qala sai hi baban yace aragibun anta yanzu a kai baka kwadai ana aliyati ga wannan gumakana na ya ibrahim da muna so ma musan ya kai ne shugaba yanzu a yi baka kwaɗayin wayannan gumakan na fata ibuwa kake aibata ta to sai ya ce dihi la'in lam tanfai la arjumannak mhm. wa hajurni maliya la'in lamar ƙasar ne la'in lam tanfai in dai baka hannu ba ani ta'arud laha ga bujiro da gumakan nan namu da mummunan magana la'arjuman na ƙarin tsuwaye wallahi za mu jefe ka bil hijarati da marmara au bil kalamil qabi ko mu jefe ka da mummunan magana fa hazurni kiyaye ni wa hajirni in ba haka wato ka kaura ka bar inda nake maliyan tsawon zamani da haran dawilan ka je tsawon zamani <laughs> inda bana jin labarin ka ka je can kai ta zama in ko ba haka ba kada mm. salamun alaik mm. sa'an tagafiru laka rabbi ala sai annabi ibrahim ya ce salamu alayka minni ya ce amince tabbata gare ka babana la usibaka bi makarihi la usibaka ba zan samar da kai bi makarihi da abin ba Allah ya baka hakuri shine ma'ana kurin sada sannu astaghfiru laka rabbi zan nema ma gafara gurin ubangiji na inna kana ah. domin shi ubangiji na innahu kana bi tare da niyafiyan hafiyan ai barran Allah managarcin sarki ne eh. mai yiwa na ma gabara ko zai karbi gabara fa yajibu du'ai Allah zai amsa addu'a na wa ba kuma hakika wannan da yace sadin to ya cika biwadi al mazkuri da alƙawarin da ya ambata fi shuwara hmm. amma suratu shuwara ne da yake cewa wa gafir li abi wa gafir li abi hmm. innahu kana min al yake cewa wa gafir li Allah kai gafara ga babana innahu kana min al-ghalina yana daga cikin batatu wa hadha wannan kuma kabla an ya tabayyana lahu innahu aduwwun lillahi فلما تبين فلما تبين lahu annahu عدو lillahi tabarra'a minhu inna ibrahima lawahun halim yayin da ya bayyana ya ga baban nasa makiyin Allah ne tabara sai ku fita da yi masa astaghfirullah layi saboda ne ibrahim wato mai sanyin hali ne mai komawa ne gaban Allah mm, wa ta zirkum wa ta zirkum wa ma da'una min lahi wa da'u rabbi ase Allah akuna bi du'a'i rabbi shaqiya wa ta zirkum yace daga yanzu ni zan gushin barku zai kaura annabi ibrahim yace wa ma da'una ni bazan bauta wa min dunillahi wa nan Allah ba wa da u ma'anansa abudu rabbi zan jan bauta ubangiji na a sai ya yanzanta an la kuna bi duwai rabbi ga kiran da zan masa ubangiji na bi ibadati da bautan da zan masa shaqiyan ai kama shaqaitun bi ibadati kamar yanda kuka tsiyace ga bautan gumakai to ni ba zan tsiyace ba falamma tazalahum wa ma ya'buduna min dunillahi wa habna lahu ishaqa wa yaqub ma yayin da ita itazalahum anay ibrahim ya gushe ya bar jama'arsa wa ma ya abu duna min ya ce shi ba zai bauta wani Allah ba bi an zahaba ila adal muqaddas ya bar nan gurin ya koma can kasan Falastin shine Baitul Muqaddas hmm. da ya je can Baitul Muqaddas shine adal muqaddas da wahabna lahu Allah ya ce sai muka yi masa baiwa ni na yaya biyu ya ma ayyan da zai ebe haso da su Isi haka muka bai da haka wa yaquba da jika yaquba Mhm. wa kullan ja’alina a nabiya amma ya ce dun muka sanya su annabawa hmm. kamar kuma liyanna wuyar zukur isma’ila bi ma za ta kusu abinda ya sa ba ce wa haɓa na lahu isa haƙa wa isma’ila ba shi ma na isma’ila a gaba kaɗan akwai inda za a faɗe yi kaɗai hmm. to tun da akwai inda <clears throat> za a ware darajar annabi ibrahim hmm. akwai nahi wazukur bai kitabu isma'ila yana gaba to ba dama hadu annabi isma'ila a nan tun da shi wira Isma'ila an zo darajar sa shi ma shi kadai za a faɗa to yin haka cewa habana lahu ishaqa wa yaquba mun masa baiwa mun bayi da ishaqa da jika annabi yaquba kullan minhuma da hi annabi ishaqan da annabi yaquman ja'alana nabiyan da kansu annabawa ne na Allah Allah ya ce tun mun sanya su annabawa ne kaje dalili kenan shi ma annabi Ibrahim ɗin. annabi ne annabi siyagan annabi ne annabi yaquban annabi ne to Allah ba da lada mm-hmm. Allah ya ga dama haka zai yi sai taro a mutum daya abu daya wannan kuma imdadil ilahi kenan wannan taimako ne daga Allah mm. wa wahabna lahum min rahmatina mm. wa ja'alna lahum lisana sidqin aliya wannan abu da Allah ya masa wa habana lahum muni Allah ya ce muka masa wannan baiwa su ukun duk suka zama annabawa min rahmatina daga rahamar mu bayan nan ma almalu wal waladu Allah ya bahi da kuma Allah ya bahi ƴaƴa fa basada lahum ad-dunya Allah ya yalwata masa duniya wa wasiya lahum al-arzaqu Allah ya yalwata wa annabi Ibrahim arziki wa aksar lahum al-auladu Allah ya hada masa yaya da yawa fa jama'al anbiya'i fa jami'ul anbiya'i dukkanin annabawa zina jawo ba da wanda suka zo a bayan in dai annabi ne zo bayan annabi ibrahim to wani annabin kar ma ka sha wahala zuriyan annabi ibrahim din duk annabin da ya zo a bayan da zuriyan sa ne dan Allah ya faɗa wa tilka hujjatuna wa tilka hujjatuna tana ibrahim ala qaumi narfa'u darajati man nasha inna rabbaka hakimun alim wa wahabna lahu isaqa wa yaqub kullan hadaina wa nuha hadaina min qabl wa min dhurriyyatihi daud وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي الموسنين وزكرياء وزكرياء ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين ومن آبائهم وذرياتهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم ولا جونا بائهم إيا ينزم وذرياتهم waje ta bayyana duk mun zaɓe su hmm, Allah ya ce wa kuma mu muka shirye da su ila siratin mustaqima zalika hudallahi zalika hudallahi yadi bihi man yasha'u min ibadi hmm. wala washraku laha bid'anhum ma kanu ya'malun أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوءة أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوءة banda Allah wa zai hada wani Allah ya ji mun ba su littafi suna da littafi ana Ibrahim dan da littafi wal hukuma mun ba su hukumci mun ba su annabci to duk wannan baiwa ne na Allah Allah ya tara dai alkhairin duniya ya tattara a ƙarhe annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga zuriyar annabi Ibrahim tun daga dai annabi Ibrahim abin da ya kasa duk zuriyarsa ne baki da duk annaba zuriyarsa ne Allah ka ba mu albarkacin yanzu magana da nake gaya muku yana na baitul ma'muri da gemus yayi haka yana ya gingina a bayan ɗakin haka duk yaran musulmi ƙananan sun rasu karatu yake koyar su eh, inda yaran ka ɗan ƙarami ya rasu to yana makarantar annabi ibrahim yara ƙanana yake koya karatu yana jingina a baitul ma'amur haka kuma kullum mala'ika dubu saba'in ne suke kewaye ɗakin to daga ɗanka ya rasu ka yi addu'a ka ce Allah ka sa yana daga makarantar annabi Ibrahim eh, shi aikinsa kenan yana ne duk yaran mu na musulmai inda ya san rasu to annabi Ibrahim yana koya musu karatu yana jingina a baitul ma'amur nan Allah ya ajiye shi kuma saman bakwai hmm. kaji daraja na Allah ai kaga an je kololo yi mana da akwai wani annabin sama da hida da can za a kai hi yana saman bakwai annabin Musa ma yana kasansa ai sa ne yau annabi Idrisu shi yana gaba da annabi Ibrahim amma darajan annabi Ibrahim yana gaba da hi ya aka dora na Ibrahim saman bakwai kuma yana nan kusa da Baitul Ma'mur kaji kuma sauran kuma annabi Adamu yana sama ta daya eh yana sama ta daya ai baya daga cikin ulul azami annabi adam eh ai baya ulul azami soyayen wanda suke manyan gahi baban su ne kuma na kasa sanya sama eh ai Allah ya faɗa ya ce ولقد أهدنا إلى آدم من ولقد أهدنا إلى آدم من قول فنسي ولم نجد له أزما وإذ قلنا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم هما نبي آدم من بايع cikin wayancan guda biyar din shi yasa yana sama ta ɗaya annabi yahaya da annabi isa yi annabi isa ulul azami ne yana gaba da annabi adam yana sama ta biyu kaje kima ta Allah shi kuma annabi yusufa baya daga ulul azamin shi ma ba sa yi a cikin lissafin ulul azam ba amma yana sama ta uku A nan Allah ya duba ya ajiye shi saboda zuriyar annabi ibrahim ne yana dab da kakansa annabi ibrahim an kai kusa da kakansa kenan annabi idrisu yana sama ta hudu annabi bayan annabi idrisu annabi haruna yana sama ta biyar anayin musa yana ta hida dama da hida musan tafiyansa daya sai aka ajiye ya kasa hin musan yana biye ne hi yana ƙasa anayin ibrahim kuma yana ta sama bakwai yana jin yana baitul ma'amuri haka allah ya tsara kayansa ta neman albarkacinsu ku yawaita addu'a mai rabon yana ibada sosai ma zai gansa mafarki hmm, za su gankan kana aikin Allah kuma kana yawan kana musu alkhairi yana tadda su hmm. to ai sai dai ga sun kama ziyara baka tunani to Allah ba mu albarkacin su ne kake cewa mm. wa wahabna lahum min rahmatina Allah ya ce mu muka yi masa wannan baiwa a gare mu daga rahamomin mu mm. wa ja'alna lahum lisana sirqin aliya Allah ya ce mun sanya shi Lama gare zai lisana sirqin har ya ta gaskiya aliya madaukaki rafiya Kuwa sanawar hasanu ana yabo mai kyau ga annabi ibrahim da zuriyarsa baki daya hmm. fi jami halal adiyani duk abuta addinai sai sun yi wannan yabo har zuwa tashin kiyama hmm. wa zakuru gita kitabi musa hmm. na muku mukhlisan wa na rasulan nabiyya bayan mun fita daga annabi ibrahim kun ji yadda annabi ibrahim ya jayayya kuma haka har lokacin sai ya koma ga Allah ne Allah ya ce wa zakur zan ba ku labari fi kitabun musa a littafin ƙur'ani labarin annabi musa saboda annabawa ne yake ganawa da Allah akwai ayin da Allah ya ce kala ya Musa in tsafaituka kala ya Musa in tsafaituka ala nasi bi risalati wa bi kalami wa kuma taituka wa kun min shakirin saboda zabin da Allah suna ganawa da Allah ya taso daga Madina zai dohi Misira ran da annabi Musa zai yi magana da